Sani Inu Adam, a yau shugabannin kasashe mambobi a kungiyar kasashen larabawa ta Arab League na gudanar da taro na yini daya a birnin Nouakchott na kasar Mauritania domin tattauna matsala ta ayyukan ta'addanci da kuma sauran batutuwa da suka shafi duniya. Kai ya kake kallon wannan taro musamman a yanayin da yake gudana? Wannan masu kyakkyawan fata Allah sa taron ya haifar da mai ido. ko da yake babbar matsalar da kasashen laraba na farko dai babu haɗin kai a tsakaninsu kuma ba sa da su iya sayar da tsayayyar alƙiblar abubuwan da suke so su tattauna ba abin da nake nufi shine idan ana magana ta'addanci ne kowa da yadda yake tallar ta'addanci kuma kowace ƙasa daga cikin ƙasashen misali akwai abin da take yi wadda wasu tana ganin ta'addanci ne misali sawa'a rikicin siriya ne ko kuma rikicin iraki ko kuma abin da yake faruwa a ƙasar libya zaman na bana ya mayar da hankali ne kan wannan batu na ta'addanci anya za su iya yin wani abu wanda zai kawo ci gaba a kokarin da ake na warware ita wannan matsala ta'addanci har yau ba iya tsaye da magana akan menene ta'addanci ba kuma wane ne dan ta'adda abu na biyu kuma mafi yawan waɗanda ake zargi da waɗannan abubuwa waɗanda suka fito ne da kasashen larabawa kuma kasashen da suke da matsaloli na siyasa da tattalin arziki a cikinsu. don ko a baya-bayan nan ai harin da aka kai a germany da kuma wanda aka yi a paris a faransa wanda dan tunishi yake da hannu a kai yana nuna wato girman matsalar a yankin gabashin tsakiya da kuma gazawar gwamnatocin larabawa a wajen fuskantar waɗannan matsaloli ko kuma maganta su. Akwai batun wato rashin siyasa ta gaban kansu su kasashen larabawa illa wadda aka sarrafa musu daga waje. Yaya hakan ke yin tasiri a kokarin da ake na samar da cigaba a yankin na larabawa da kuma kawo ƙarshen tashe-tashe hankulan da suke fama da su? To ai matsalar su kasashen larabawa ita ce har yau ba su da ta su ba su da wani ra'ayi nasu na kansu sai abin da aka gaya musu. Kuma ko a da suke sawa ta nufin na irin wannan taron ai ajanda ce wadda take fitowa daga yammacin duniya kare akan wannan shine akwai rashin wato daidaito na siyasa a tsakanin kasashen laraba din kuma abu na gaba har yanzu kasashen larabawa da kuma kasashe masu tasowa an kasa samun daidaito akan menene ta'addanci kuma ya za a maganta shi kamar wasu lokutan ga matsalar ta'addanci a zahiri sun fahimce ta amma maimakon tunkarar ta sai ana batun ya za a kifar da gwamnatin wane ko ta wane kamar abin da ke faruwa a Siriya ko kuma Yaman. Sai eh, to ai abin da yake cutar kasashen Larabawa ita ce na farko dai abin da yake ba mutane mamaki wanda baya demokradiya mai mulkin sarki ce kuma yana son shi ya samu da demokradiya a wata kasa. Abu na biyu irin waɗannan abubuwan da sukan yi na cewa suna son su samar da sauyi a wata kasa kila abubuwan da wasu bukatun su kawai ke dubawa wanda hakan ba lallai ba ne ya zama ya dace da muradin kasar da suke son samar da su a ciki ko kuma ya dace da muradin nasu kasashen. a baya bayan akwai matsalar kwararan baki haure mafi yawansu 'yan asalin kasashen larabawa ne amma ita kungiyar da kuma shugabannin kasashen yankin kusan ko uffan ba sa ciya akai. kwararar baki dinnan da suke zuwa na yi turai shi ma kuma yana haifar musu da matsaloli na zamantakewa da na siyasa shi a irin wannan yawan kwararar bakin da ake samu ya sa yanzu kuma aikin ta'addanci ko kuma ayyuka na ta'addanci suka yawaita a yankin nahiyar turai sani inuwa adam mun gode da laniwa na gode